radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a zankon shirin Hausa Radio biyu ishin wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya. Ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya bayan nan akwai shirin na guzaran hanya daga nan sai shirin kirkidan Iraniyawa wanda shi zamu kawo karshen shirin namu amma kafin nan sai an fara sauran shirin nan na ko kun san. Ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar uku ga watan disamban shekara ta 2022 wanda ya daidai da takwas ga watan jama'a ula na shekara 1444 hijira kamariya masu saurare kun san cewa shekaru 38 da suka gabata a ranar irin ta yau wato uku ga watan disamban shekara ta 1984 aka samu kwararren iskar gas mai guba na mic daga cikin wani kamfani mai suna union carbide a garin bhopal na kasar india wanda kuma lamarin ya faru ne a cikin dare kuma ya yi sanadiyar mutuwar mutane a birnin kamfanin mallakin kasar amurka ne da wasu mutane na kasar india tsayar gas din da ta uku ne sakamakon sakaci daga bangaren masu shugabancin kamfanin da ya kesa cewa kimanin mutane 25,000 ne suka rasa rayukansu sakamakon kwararar iskar gas din. masu da kun san cewa shekaru 138 da suka gabata a ranar irin ta yau wato uku ga watan disamban shekarar 1884 aka haifi ɗan siyasa kuma masanin falsafa rajanda farsad a wani ƙauye da ke cikin jihar bihar a ƙasar india duk kasancewarsa an haife shi ne a cikin iyalai marasa galihu amma ya yi ƙoƙari matuka ya ci gaba da karatu har ya samu digiri na uku a lokacin gugurman neman 'yancin kai da kasar india ta yi ya ta gagarin marawa wajen nuna ƙeya da tsarin mulkin mallaka na burtaniya akan kasarsa ya kasance a abokin gwagwarmayar mahatma gandhi inda suka yi faɗi shi tare hakanan kuma an zaɓi rajanda a matsayin shugaban jam'iyyar congress a lokuta daban-daban bayan samun 'yancin kai da kuma tabbatar da tsarin jamhuriya a kasar india an zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa shekara ta 1950 da ƙarshe masu saurari kun san cewa yau ce ranar uku ga watan disamba ranar da aka ware domin tunawa da mutane da kasassu da masu tawaya a jikinsu a duniya a lokacin gudanar da zaman shekara-shekara na babban zauren majalisar ɗinkin duniya karo na 37 ne a cikin shekara ta 1983 aka sanya wannan rana ta zama ranar tunawa da nakasassu da masu tawaya a cikinsu a duniya domin ba su kulawa ta musamman da kuma taimaka musu a dukkanin bangarori da suke bukatar taimako a cikin rayuwa ta zamantakewar al'umma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 To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanan su. Iran ta ce kasashen turai na zarginta da sayarwa rasha da makamai domin su halasta wa kansu shigar da makamansu a kasar Ukraine. yar majalisar dokokin amurka musulma ta ce 'yan jam'iyyar democrat suna tsangwama ta ne saboda ita musulma ce rundun sojan najeriya ta ce za ta sauya salon yadda take yaƙi da 'yan ta'adda a ƙasar yanzu kuma ga labaran da ke da harkokin wajen ƙasar iran hussein amir abdullahiyan ya sake watsi da ikirarin kasashen yammacin turai akan zargin da suke wa kasar iran da sayarwa rasha da makamai domin yaƙi da su a kasar ukraine inda bayyana cewa kasashen turan suna wannan zarge-zarge ne akan iran domin su kan su shigar da nasu makaman a cikin kasar ukraine wata zantawa da ya ta waya tarho a yammacin jiya tare da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya anthony guterres ministan harkokin wajen kasar ta iran amir hussein abdullahian ya bayyana cewa rikicin da yake faruwa tsakanin rasha da ukraine ya samo asali ne daga manufofi na ƙungiyar tsaro ta nato wani kuma hakan yunkuri ne na faɗaɗa samuwarta a yankunan da suke gabacin turai amir abdullahi ya bayyana cewa hanya ɗaya ce tilo ta warware rikicin ƙasar ukraine ita ce a mutunta siyasar kowace ƙasa sannan kuma ɓangaren da suke rikicin a ƙarfafa gwiwar su domin komawa teburin tattaunawa 'yar majalisar dokokin amurka musulma ilhan umar ta bayyana cewa 'yan jam'iyyar republican suna tsangwamar ta ne kasantuwar ta musulma ta bayyana cewa 'yan jam'iyyar na republican a lokutan baya bayan nan suna yunkurin ganin cewa sun fitar da ita daga wasu kwamitoci da take a majalisar wakilan amurka inda ta bayyana cewa tun bayan da aka zaɓe ta a matsayin mamba a kwamitin kula da harkokin siyasar wajen ƙasar amurka a majalisar wakilan kasar 'yan jam'iyyar republican suke nuna damuwarsu akan hakan yanzu haka dai mike cathy wanda ake sa ran zai mai gurbin shugabar majalisar wakilan ta democrat nancy pelosi wadda za ta bar kujerar nan da 'yan lokuta masu zuwa ya sha nana ta cewa idan har ya sake zama shugaban majalisa tabbas zai kori ilhan umar daga kwamitin harkokin wajen amurka a majalisar wakilai to masu harkar da sha'afa labaran suna zo muku daga hausa radio voh a birnin tehran rundunar sojan najeriya ta ce tana shirin sake duba ayyukanta na yaƙi da 'yan ta'adda a faɗin ƙasar tare da yin wasu sabbin dubaru waɗanda za su taimaka mata domin daƙile ayyukan ta'addanci a ƙasar daraktan hulɗa da jama'a na rundunar sojan najeriya birgediya bayama wacuku shine bayyana hakan a birnin abuja yan taron manema labarai da na cewa haka rundunar sojan tarayyar najeriya ɗin ta samu wasu bayanai waɗanda za su taimaka mata domin zakulo 'yan ta'adda a wasu sassa da suke ɓoyewa a ƙasar sannan kuma za a yi amfani da wasu sabbin dabaru domin yaƙi da su gwamnatin tarayyar najeriya ta sanar da cewa za a dawo da zirga-zirgar jiragen ƙasa tsakanin abuja da kaduna a ranar biyar ga wannan wata na disamba manajan darakta na kamfanin zirga-zirgar jiragen ƙasa na najeriya shine shi dawo kamfanin dillancin labaran najeriya ɗin hakan inda ce a riga an shirya komai domin ci gaba da gudanar da wannan zirga-zirga. To jama'a Ahmad saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. Tukun da aka sauran labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron sauran shirye-shiryen da zan fara da shirin nan na guzurin hanya. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين jama'a sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakato barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri da muke gabatar muku dangane da al'amura da suka shafi kyawawan ɗabi'u da ayyuka na magabata da maganganunsu waɗanda in muka riko da su za su zama mana guziri a bisa hanyar da muke kai ta koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan shiri namu na guzirin hanya kamar yadda muka ce ne mun kasance muna ta maganganu ne da suka shafi al'amura na ilimi da muhimmancin ilimi da muhimmancin malamai da kasancewar babu wani abu na guzi da ɗan adam zai iya tafiya da shi zuwa kiyama ya je ya haɗu da ubangiji subhanahu wa ta'ala fiye da ilimi ilimi kama a cikin shirin da ya gabata ya fi duk muhimmanci akan dukiya da mutum zai iya tsororota kamar yadda muka bayani da kuma hadisai da muka kawo to dangane da wannan shiri na yau muna magana za yi magana ne akan al'amura na su kuma malamai abubuwan da suke rubutawa wato rubutun da suke yi na ilimi suna yada shi a tsakanin al'umma to wannan tawadar tasu da suke rubutu wato ta fi jinin shahidai ma Allahu akbar Allahu akbar shahidi fa wanda Allah ta'ala ya ce kada a yi kiran shahidi matacce ina nan a rayu a wajen Allah Allah yana arzuta shi to tawada ta malamai da suke rubutu na ilimi da ita to wannan tawada ta fi jinin shahidai waɗanda aka je su a tabarkin Allah akwai hadisi da zo daga manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo a cikin littafi na kanzul umal wannan hadisi yana cewa yuzanu yawmal qiyamah midadul ulama yuzanu yawmal qiyamati midadul ulama ranar kiyama za a auna wato tawadar malamai wadamu shuhada da kuma jinin shahidai fayurajjihu alaihim midadul ulama saboda haka sai a ga cewa wannan tawada ta malamai ita ce ta zama a sama dangane da ainihin jinin shahidai allahu akbar wato wannan kenan ya nuna fifiko na tawadar malamai wacce suke rubuta ilimi wato ilimi ba karamin al'amari ba ne malamai da suke tsaya su rubutu nan su rubutu can to wannan tawada tasu in aka auna a ranar kiyama sai a ga tafi nauyi a mizani dangane da jinin shahidai abinda hadisin yake nunawa kenan wani hadisin shi kuma shi ma an rawaito shi ne daga imamu sadiq alaihi salam a cikin littafin baharul anwar mujallaji na biyu shafi na goma sha hudu imam sadiq alaihissalam yana kici yana cewa idza kana yawmul qiyama a ranar kiyama idan ta zo jama'a Allahu azza wa jalla annasa fi sa'idin wahid sai ubangiji subhanahu ta'ala ya tattara mutane gaba daya a wani guri kwaya a guda daya wato kamar ka ce a wani fili fetal guda daya Allah ta'ala zai tattara mutane a guri guda gaba su. wa atul mawazin sai a sanya mizanai fatu zan shuhada sai a auna jinin ko kuma jinnai na shahidai ma'amidadul ulama sai a sake aunawa tare da mai da kuma tawada ta malamai fayurajjihu madadin ulama ala yani dima'ish shuhada sai ya kasance wannan jini wanda yake na shahidai ne shi ne zai zama a ƙasa amma wannan tawada ta malamai sai ta zama ita ce a sama saboda haka tarjih din nan fifiko za a samu na wannan tawada ta zama ita ce a sama su kuma shahidai sai jinin su ya zama a ƙasa to kaga wannan shi ma hadisin wato sharhi ne na hadisin da manzo ya kawo sallallahu alaihi wasallam dangane da fifiko na ainihin tawadan malamai akan jinin shahidai wanda yana nuna mana muhimmanci da irin matsayi na shahidai da kuma matsayi na su kansu malamai duk da wannan cewa kowanne yana da matsayi to amma hadisan da muka karanto sun nuna mana cewa wato malamai matsayin su kenan a cikin al'amura na rayuwa sun kasance a sama kenan tunda da su ta zama ita ce a saman jinin shahidai to kaga ranar kiyama kenan bambancin ya nuna mana cewa ashe ilimi babu abin da ya fi shi muhimmanci ga dan adam wanda ya samu kansa yanzu a cikin duniyar nan muzakara ta ilimi neman ilimi da aiki da shi da kuma kasancewar ka ɗori a kansa to shi ne zai zama maka guziri mafi girma da za ka iya tafiya da shi ranar kiyama tun da dai ranar kiyama an je za a auna ayyuka ne gaba ɗaya to daga cikin al'amura a ce an auna wato tawada ta malamai an kuma auna wato kenan jini na shuhada amma wada malamai ta zama a sama to kaga wannan ai a fili yake cewa mutum ya yi tanadi ya zama yana da guziri wanda zai yi ainihin tunkaru Allah su ta'ala da shi zuwa ranar kiyama sai an yi karatu an nutsa an yi ilimi sannan a yi rubutu a isar da wannan sako ga al'umma a yada ilimi to sai ya zama ya zama sadakatul jariya wadda mutum in ya je ranar kiyama zai yi amfani da wannan tun daga shi wannan hadisi waɗannan hadisan su nuna mana wannan tawadar da kai rubutu wannan biran da kai rubutu wannan kwamfutan da kai taifin ɗin al'amura na ilimi ka yada to waɗannan sun fi jinin shuhada waɗanda suka kasance an kashe su a tafarkin Allah. Wannan hadisin sai kuma ya sake zuwa mana da wani hadisi wanda yake nuna mana cewa wazina hibrul ulama bidame shuhada an yi an dora akan mizani menene hibrul ulama wannan dai shi ma misali imida din ne wato kamar tawadan malamai aka auna da me da jinin shahidai fa farajaha alaihi sai wannan hibrul shuhada eh, ulama din eh, tawadan malamai sai ta zama ita ce a sama wato ta kasance a saman jinin shahidai din shi ma wani hadisi ne da a cikin littafin kanzul ummal wanda hadisin shi ma daga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani hadisin shi ma dai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yuzanu midadul ulama wa da shuhada za a auna za a dora akan mizani wato wannan tawwada ta ainihin malamai da kuma jinin shuhada yurajjahu midadul ulama ala da mai shuhada wato shi yadda hadisin farko da makaranta zai zama wannan ainihin tawara ta malamai ita ce a sama akan ainihin jinin shuhada waɗannan hadisai da waɗannan bayanai kamar yadda na bayani ba abin da suke nuna mana illa muhimmanci da ɗaukaka da ainihin ilimi da malamai suke da shi a wajen Allah subhanahu wata'ala to ashe ya tura bai kamata mutum ya ba da lokacinsa wajen neman ilimin nan ba muna ta magana akan guziri guziri guziri guzirin mai hanya wace hanyar hanyar komawa fa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala duk akan tafa muke gaba mu babu wani wanda zai zo ya ce da kai fa ba fa zai tafi ba kowa kowa sai fa ya kama hanyar nan ba ma wai sai ya kawo ba muna ma kan hanyar ne kamar yadda na taɓa bayani da ka shigo duniyan nan an haifo ka ka zo kana kuka din nan kana shigowa ba fa ka shigo ne don ka zauna ba dama kana shigowa to kuma ka kama hanyar komawa ne wannan hanyar da muke kai ko ka yi shekara ɗaya ko wata ɗaya ko shekara ɗaya biyu ko ka yi shekara dubu nawa akan hanya dai muke gaba ɗaya mu na koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to guzurin da za mu rike kamar yadda muke ta wannan bayani shine fa guzurin hanya din da muke ta bayani wani guziri za ka tafi da shi zuwa lahira to wannan duk bayanan da muke akan wannan guzurin da za mu rike ne zuwa komawar mu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda muka yi bayani wannan ilimin ga kuma fifikon da aka nuna mana na abin da malamai suka kasance a kai ilimi ne da rubuce-rubuce na ilimi to sai ya zama na shi ne kan gaba a kan jini ba na shahidai to wannan al'amari muna ƙarfafa shi muna kuma ainihin nuna cewa lallai a dage wajen riko da wannan guziri wanda zai zama akan tafarkin da muke kai na zuwa koma ga Allah subhanahu ta'ala Allah ya mana lodufinsa ya samu tabbatu akan tafarkinsa. nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da raka da kuma sake sada da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin nan da cin sa mai ka muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. a yau shirin namu ya gaishe muku na jimuddin salimi domin jin irin waƙar da ya rama da fatan masu gyara zama domin jin irin waƙar da ya rama na da yake masu iya magana na cewa waka bakin mai tafi daɗi ga fili ga mai doki ai saurari lafiya. imanetavu bo ishvain bo yakter bijin bo yakter bemrin zolal bilajin kanin çamuav ishvain Shirt كنت وكنت توهاتي وتتشادي دا كان بودلي غمينت زدناه غمود اما بري باغي برينت فوحال شوادي ما ولادي ما ولايتو هرچن بزفادم كجي هردي ديما قنايتو بوشي وكاوار وويلان الاخير شدي وكدل داري وهادرقي بشيله بوشي وكاوار 前。 an gaishe da Najimuddin Salimi a cikin wannan waka da ya tanar mana a cikin wannan waka da ya rama da fatan masu sun amfana kuma ta gamsar da su a tarbe mu a na gaba domin jin mu ɗauki sabuwar wakar amma kafin nan amma idan waɗanda suka tallafa shi ya kammala ni da na jagoranci shi nake cewa ku zama lafiya sai dai ana iya ci gaba da bin shirye-shiryen mu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya Coşuk yürekler sevince dolsun Bu şanlı bayram mübarek olsun Aşık yürekler sevince dolsun Bu şanlı bayram mübarek olsun Bayram bize getirip bereketli çağları Yüreklerde cemaat yandırın çıraqları Yürek bağı bezenip güllere çiçeklere Yaşıl yaşıl dualar can verip dileklere Aşık yürekler sevince dolsun Bu şal bayram mübarek olsun Aşık yürekler sevince dolsun to da wannan zamu kai Allah kamar can an jima da yamma za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin abin kowa da kowa nake ke fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya